masu sauraro barkamu da saduwa a wannan lokaci yanzu kuma ga labarin da harshen hausa ga kanun labarin shugaban ƙasar faransa ya kawo ziyarar aiki a ƙasar niger mahukuntan birnin yame sun hana jerin gwanau da za a yi gobe A cikin rahoton musamman na maraicen yau za ku ji bayanin zaman taron da ya gudana a Kotonu bisa al'amarin wato cimaka da ake fuskanta a yankin Sahel. Masu sauraro Assalamu alaikum yanzu kuma sai a gyara zama a sha labarun dalla-dalla mai gabatarwa Gungu Muhammad Dantani. Shugaban kasar Faransa Emmanuel Macron ya soma ziyarar aiki ta kwana biyu a nan birnin Yame a kasar Niger. shugaban kasar faransa da shugaba isu muhammadu za su tattaunawa bisa lamuran da suka dangantu da maganar tsaro da kuma al'amarin bakin habre haka zalika shugaban kasar faransa zai ganawa da sojawan faransa na bataliyar barkan da ke girke a hilin jirgin yame a wannan jajibir din sallar noel emmanuel macron zai duma kuma bisa dangantakar hulɗa tsakanin kasar faransa da kasar niger fuska wadda ta bada damar jan birki ga masu sana'ar fasa oblin sarandin bakin aburi Ƙungiyoyin waran hula masu kokowa bisa wasu matakai da ke cikin dokar kasayin kuɗi na shekara 2018 sun sake sa kira na gudanar da jerin gwanau da mitin gobe Asabar 23 ga watan Disamba a nan Yame. Duk da ƙudurin da magabatan birnin Yame suka ɗauka na hana jerin gwanan wato sun yi niyya sai sun gudanar da shi. Bari mu saurari Ali Idrisa ɗaya daga masu shirya jerin gwanan wannan administrator shi ne yake munu da ya rubuta mun a rete yake muna shi bai yarda ba mu yi na ashirin da daya yake mu zaba ranar kicin hutu ranar da yan gwamnati ba su aiki samdi ko dimanshi mu mun ke mishi a ah, mun yarda da wannan ko da takardanka ba kan doka ke ba mun ke muna wannan gurgusar da wannan ashirin da daya mu yi ta ashirin da uku yanzu ya koma ya yi a rete kin shi ba mu yarda ba eh, muna ga kira da yan niger da yan yamai su zo ran ashirin da uku mu ga place mu tashi can mu place de la concertation insha Allah wannan hita sai mu ita Ali Idrisa ɗaya daga 'yan farahula kuka saurara. 'Yan majalisar kungiyar sai dawo ECOWAS sun kai wani ran gadi a cikin gundumar gaya ranar laraban nan da ta shuɗe domin gaggauta shiga da fice na kai da kawowar al'umma, inda kuma suka tattauna da masu balaguro da suka tarda a wurin. musaurari Mustapha Sise, shugaban tawagar. mun ga da kan cewa 'yan uwanmu suna wahala in suka zo wajen polis wajen jandarmomi wajen duwan ga abin da aka tsara bisa kan takardu kenan kowace ƙasa duka kan iyaka muna leƙawa mu gani kuma mun sauya kama don mu san wace irin wahala mutane suke yi to ba mu san mutane in suka zo za su hucewa da takardunsu a zankacewa sai sun ba da dala ɗari sai sun ba da jikka duk wani wanda ya ce in kana da takardunka sai ka ba da jikka guda ka yi yawo a cikin wannan kasashen wannan damfara ce kuma mun hana ta kuma ba musu ai haka kuma yanzu ma abin da muka gani a nan malamville daga in Allah ya yarda za mu zama a Abuja mu yi takarda muna da taro a Dakar kwanan nan za mu yi saboda dole mutanen kasashen nan dole su gilma su yi walici yadda suke so ɗan majalisa zilli kuka saurara ɗaya daga cikin 'yan tawagar. A wani ɓangare kuma wato 'yan asalin ƙasar Nijar da na Najeriya suna nuna cewar duk da sun gwada kati dantite ɗinsu wadda bata ƙare aiki ba, amma duk da haka sai da suka biya dala ɗari ɗari. Mu saurari bayanin nasu. nan Allah ya kaku kenan ta in occasion da an haɗi problem ɗinmu muna da problem kwarai ma da su in ina da karti ma in ban da wannan karnan dole anan aka ta nan yi ta wannan sai na ba da san in babu gata nan system one wannan karti da Najeriya ta ban to ko yau ina shiga ina fito kamar ni yanzu da na fito daga Najeriya ina da passport idan na fito daga Najeriya na shigo Niger sai a ce an buga min sai na ba da dala 100 idan na fita daga Niger zan shiga Benin sai a ce sai na ba da dala 100 kuma alhali ina da passport ina international e passport amma sun ce wannan wasu 'yan Nijar da 'yan Najeriya kenan kuka saurara. Shirye-shiryen studio kalon kuke saurare daga nan babban birnin Yame. A Agadas jiya ne aka gudanar da zaben shugaban shambar da Commerce na yankin gurbin da ya kasance ba kowa a kansa tun rasuwar Sharif ul abidin Halidu Mubarak ne aka zaɓa shugaba na wa'adin shekaru guda hudu shine zai kula da al'amuran kasuwanci na yankin wanda suke fuskantar matsaloli masu yawa. Dangance da sallatar wato ranar da aka keɓe duniya baki ɗaya domin kokowa ga murkushe cutar sida kowace ranar ɗaya ga watan Disamba. a garin maradi yau ne aka sallace wannan rana a can balbalin makarantar jami'ar ɗan diko ɗan kulodo. Dr. Ali Sumana Yaro ya yi wa abokin aikin mu Muhammad da mamman ƙarin bayani kamar haka. sumana Shina, na dokta ya ce. A Maradi, sur 100 professionnels du sexe A maraɗi daga cikin mata masu zaman kansu ɗari, sama da talatin da biyar na ɗauke da kwayar cutar sida, akwai kuma cutar sida sosai a wajen 'yan kaso. Haka lamarin yake a wajen matasa masu shekaru goma sha biyar zuwa ashirin da hudu. Cutar ta kuma haɓaka ga matafiya da direbobin mayan motoci, su ne suka fi zama cikin haɗari sosai, da kuma maza masu tarawa da maza. Muna da mutane dubu biyu da ɗari bakwai da ashirin da tara da ke shan magani. Matsalar akwai yara ɗari da sittin da bakwai masu ƙasa da shekaru goma sha biyar da ke ɗauke da kwayar cutar ta sida kuma suke shan magani kuma ya kamata mu yi kokarin ganin sun girma kenan ya dace mu ɗauki sabbin matakai saboda kula da matasa domin dakatar da yaduwar cutar sidar. Les dépister, les prendre en charge pour que la transmission s'arrête. Wasannin gargajiya da aka gudanar albarkacin sallar Duzi Desambar bisa tsarin sallar karba in karɓa ta wasa kola. a ranar 18 ga watan Disamba ne suka kammala. Fannin waƙa da kaɗe-kaɗe ya mai ta zo ta farko, fannin takaitaccen wasan kwaikwayo Difa ta ci galaba. Mu saurari mun kai Haruna shugaban tsarin wasannin. Eh, d'abord, euh, on a fait un travail vraiment en amont. Tun kafin taron mun tanadi dokokin tafiyar da kwambular wasanni daban-daban. Ina tunatar da ku cewa akwai kwamɓalar wasan kokoyo, kwambular waƙoƙi da kuma na kaɗe-kaɗen zamani na Nijar. Yayin tanadin dokokin maudu'i ɗaya ne muka tsaida, canza halaye da tunani. A huskar waƙa yamace ta zo ta farko, ta biyu tilibiri, sannan agadas ta zo ta uku. A wasannin kwaikwayo ce ta farko, ta biyu agadas, sannan ta uku maraɗi. sannan a bangaren kaɗe-kaɗe na zamani ya mace ta zo ta farko zandar na bi mata sai a agaras da ta zo ta uku wasan kwaikwayo na difa ya so daidai da maudu'in inda aka tsaida sannan 'yan wasan sun lakanci abin sosai a gaishe da asumana shina da fassara A yau da saye ne shugaban babbar kungiyar ƙwallon kafa ya saka usul din soma kwamɓalar zakaran kasa mai lakanin Ligue 'yan a yau da maraice ne kwamfalar za ta soma a nan birnin yamme inda is fan za ta kara da isjnn shugaban kungiyar kanal manjo jibril hamidu wanda ake ma pele ya yi jawabi a kai mutari muhammadu fasara muna bayanin nasa Wannan kakar wasannin ta bambanta da saura saboda kwamitin gudanarwa ya yanke shawarar buga wasanni na ta ɗaya da suka kumshi ƙungiyoyi goma sha shida maimakon goma sha hudu. Wannan kuwa mahimmancinsa shine yana sanya su goga sosai kuma muna son kwamɓala ta ƙara samun gurbin zama a cikin duka faɗin ƙasa. Wannan shine dalili na biyu domin baiwa sauran jihohi da suka yi fice su halarci kakar wasannin. Don haka ina mika kira zuwa ga mazauna waɗannan jihohi ma'abuta ƙwallon ƙafa su ba mu haɗin kai don kada faɗi tashin da muke yi ya zama na banza. Kuma za mu aiwatar da gyaran fuska biyu da aka kawo a cikin dokoki da kuma wasanni biyu na gwani na gwanaye a matakin farko da na biyu kamar yadda dokoki suka yi tanadi. fasarar bayanin wato shugaban babbar kwallon kafa ta ƙasa kenan da kanal manjo jibrila hamidu wanda ake ce ma pele shine wato mutari muhammadu ya fasarta muna. Sako daga hukumar 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ga baki da kuma masu gudun hijira a Nijar. Hukumar 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ICR na agada ta ranar uku ga watan Mayun shekara ta bakwai. Menene aikin ICR? Aiki da manufar ICR su ne kare 'yan gudun hijira ta hanyar ba su taimako da tallafi. Wane ne ɗan gudun hijira? Ɗan gudun hijira mutum ne da ya bar ƙasarsa ta asiri. baya iya koma kasarsa domin kare rayuwarsa dalilin ƙabilarsa addininsa kasarsa siyasa ko kuma shigarsa wata ƙungiya ko kuma dalilin kasarsa ta shiga cikin mayacin hali na gama gari misalin wani yaƙi ko kuma wani bala'i idan kun bar ƙasarku ta asali kuna tsoron komawa domin kare rayuwarku ICR tana iya baku taimako ku tuntuɓe ICR bisa lamba kyauta kan sifili takwas sifili sifili sha biyu sha biyu ku riƙe da kyau sifili takwas sifili sifili sha biyu sha biyu Kiran kyauta ne kuma cikin sirri. Za a haɗa ku da ma'aikacin ICR da zai baku gargaɗi. To madalla bayan wannan sanarwa yanzu kuma ga shirmu na musamman. Wato reshe mai kula da rigakahi da kulawa da al'amarin wato karamcin abinci ya gudanar da taronsa a birnin Kwatano a kasar Benin, wato hudu zuwa bakwai ga watan Desamban nan domin nazarta halin wato damana ta shekarar da muke ciki ca da dubu biyu da goma sha bakwai Akan haka ne Mutari Muhammadu ya firanta da wato Shibo Banya shugaban kungiyar manoma na yankin nafiyar Afirka ta yamma sai mu saurare shi. a jimilce a Afirka ta yamma abin da an kai yana iya rike mutane amma akwai wurare da yawa waɗanda an ka gani akwai cikas rashin abinci eh, yana nan in an ɗauki Niger ko Chad ko ka ɗauki wajen Najeriya ko ka ɗauki wajen Mauritania waɗannan wurare da yawa an nuna an gani akwai matsala to bisa wannan eh, an duba in ba a yi gaugawa ba a nemi abinci a kawo kusa ga mutane nan za a kawo matsala kuma an ce a mai da hankali bisa noman rani wannan zai kawo kiko abin da ba a samu ba harkan kiwo an gani dai kiwo bana za ta samu matsala don ba a yi abinci bisashe sosai ba sarkawa ba a magana tun da su tuma yanzu an fara bar su ba su kai ga samu aikin su wadda suke so to bisa wannan aiki an kai babban kira bisa harkan kiwo dai an kace ya kamata a yi taron gaggawa don a gani mataki da za a dauka ka a bari hal abin ya lalace sannan a komo a ce za a gyara na uku an ce ya kamata yanzu yara matasa ba su so su tai wajen noma ba su so su tai wajen kiwo don aikin nan wuya gare shi don aikin nan ba su ba su bukata yara suna so su ma ya zamanto suna da abin waya suna abin hawa kai dai ya zamanto suna da harkan to ana so wannan noma a maida shi kaman aiki ne wanda yana iya kawo maka kaman kasuwanci ne to wannan bai yiwa in ba a tallafa musu to wannan kuma eh, za a gani bankoki za a gani dai ya za a yi a tallafa ma mutane don su samu su aikata gwamnatoci kowa ya ɗauki guri zai kawo nashi dubara don a gani ya za a tallafa ma yara da mata kowa da kowa da ya samu yi aiki shi don noman an gani noma da kiwo da harkan sor ita kaɗai ne yana iya hidda mu cikin wannan wahala eh, bisa wannan an gani kamar su iniran haka su ma a tallafa musu don su samu su hiddo iri mai kyau don su ba mutane kuma a kama ma mutane minister mai kula da harkar noma ba minister wanda ana iya a maida ta gehe ne a ba su dukiya mai kyau a lokacin nan suna iya su yi aikin wadda ya kamata mun tabtanna kuma eh, ya wace ya wace abinci ya dinga yawo yanzu masara yana gana amma nan muna da matsalanta kenan a bari abinci ya yawo cikin kasashen mu in bisashe ne suke so mu ma muna yi mu dauki bisashe mu kai musu kenan a bari abinci ya yana yawo mutane suna yawo cikin ƙasar nan wannan babban kira ne da an kai masu sauraro duka duka abin da ya sauke na a maraicen yau a madadin adama dawaki editan maraicen da kuma hassan tawai wanda ya daidaita muku saiti kuka jimu mu da dukkan abokanan aiki da suka tallafa musamman ma wato shugaban kafar studio kalnguca da abubakar jallo da kuma zada bawa da ke can yana kula da dukkan sassa masu karɓar labarunmu suna isar muku da ci a nan ni dan muhammad dandan tani ke muku sallama ku tarbi wato habibu garba yanzu in an jima a cikin labaru da harshen zabarmanci mu huta lafiya. Studio Kalangu. Shirye-shiryen Studio Kalangu. A Agadez. Tare da Radio Sahara. A kalan ba da bakwai zangon FM. A Arlit. Tare da Radio Kausai. A kalan ba da hudu zangon FM. A Ningimi. Tare da Radio Dileren. A kalan ba da tara zangon FM. A Kabalewa. Tare da Radio Mambio. A kalan ba da tara zangon FM. A Dogon Dutse. Tare da Radio Dalol. A kalan ba da shida takwas zangon FM. A Walam. Tare da Radio Baru. A kalan ba 95.1 zangon FM. A tera. Tare da Radio Liptako. A kan lamba 98.7 zangon FM. A Dakoro. Tare da Radio Muryar Dakoro. A kan lamba 95.1 zangon FM. A Nyamai. Tare da Radio Scoot da ke Kwartagi. A kan lamba 99.9 zangon FM. A Madawa. Tare da Radio Sarauniya. A kan lamba 102.1 zangon FM. A Tano. Tare da Radio Demargu. A kan lamba 99.9 zangon FM. Studio Kalangu. sauraron shirye-shirye Isiro Kalangu ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar Facebook. Safin Facebook na Isiro Kalangu ina so kuma ina yadawa.